ku biyo ni rabonku insha Allah bidon mu za mu ku jabi na kai da za ku je ku sai sabon coin mai suna sep mas da fari za ku je transfer din ku tabbata kuna da binance merchant idan ka tabbata okay da ka tabbata kuna da binance merchant a ciki to kai tsaye za ku wuce dapps yanzu bari mu jira transfer din ta buɗe yauwa in ta bude mana kamar haka ya zamana nan ware dinmu nan shine fuskar a binance dinmu ka tabbata kana da bala na smart chain ɗinka tabbata kana da smart chain akwai kuɗi a ciki ni yanzu kun ga yana da dubu bakwai da yanka saboda haka sai ka shiga dabs kana shiga dabs sai ka shiga Funky Swap da ka shiga Funky Swap kamar haka tabbata nan wajen wannan baki da yarin tabbata shine a wajen alamar Binance kenan Binance Merchant in ko ba shi bane sai ka shiga ka zaɓe shi yawwa ya faɗo ma kamar haka sai ka zo nan wajen na zuwa nan wajen na select a currency sai ka zaɓi currencyin ka saboda haka sai ka yi pasting na link da ka je muku na save mass ana pasting shi nan save mass kun gani shi nan ya bayyana sai ku click kan shi za a yi adin ɗinsa to yanzu an yi adin ɗinsa to yanzu muna so mu siye shi ne saboda haka yanzu bari mu mu zaɓa ko mu rubuta adadin da yadda muke so kuma kawai mu ɗunguma shi gaba ɗaya yanzu bari mu gani save mass ɗinmu bari in zaɓi misali na san na 0.0 4 abuwa ke so kenan Nga za a bani kimanin na miliyan 134,696 da dubu ɗari shida da casa'in da shida abinda za a bani kenan misali bari in saka max na gaba daya wanda shi kuma nawa zai koma zai koma miliyan 149,370 saboda haka bari in siya na gaba ɗaya sai mu danna swap shi yanzu na danna swap yawwa kana danna swap kai ma sai ka danna wannan accept da ka danna accept sai ka danna confirm yawwa gashi nan yana search gashi nan yana sace ɗan jira shi kaɗan ga gashi ya nuna era bai yi ba sai mu yi cancel mu daina wani alamar cancel ɗin mu koma ba domin koma ba wannan an transaction da na yi ɗazu wanda na siya save mun sai yau yanzu mun koma ba saboda haka yanzu wannan adadin sai mu kwafi ɗinsa da mun yi kwafi ɗinsa sai yanzu an goge shi gaba ɗaya yawwa gana goge shi gaba ɗaya to wurin ƙarfe festin ɗinsa a wajen yanzu ga shi na fesin ɗinsa to yanzu kai tsaye muka da ake musu sai ka ta fama ka isiya nan sai ka dina wannan approve ɗin nan confirmation ga shi nan view on BSC scan yanzu an yi sauyin ɗin transaction ɗinmu to yanzu za mu iya zuwa kan ah, BSC scan ɗinsu mu gani abin ya yi ko bai yi ba ko kuma za mu iya yin closing kawai kai tsaye mu koma trust wallet ɗinmu mu gani safe mask ɗin ya faɗo ko bai faɗo ba yawwa yanzu bari mu je can ƙasa mu gani yana nan baya nan wannan wani kwaya na siye shi da zai irin shi ma za ku iya duba bidiyon sa ku ga yadda zan siye shi kuma za ku iya still dai za ku iya duba bidiyon domin ku fi link ɗin ku bi irin wannan hanyar za ku iya siyan shi insha Allah ga ba mu gan shi ba saboda haka sai bari mu koma can sama mu gani baya nan yanzu sai mu shiga nan wajen mun shiga nan wajen sai mu rubuta sunan shi save mass ga ga save mass nan akwai shi a trust wire sai mu kunna shi kamar haka da mun kunna shi shikenan sai mu fita sai mu ƙara zuwa mu neme shi ok ta yanzu bari mu ƙara zuwa neman shi save mass akwai don mara duk ne magan shi ba idan yi haƙuri bari mu koma can sama ko ya koma sama su muke mu tabbatar da ya shigo ko bai shigo ba shine amma transaction din mu ya riga ya yi an gani gashi safe mass an gani gashi transaction din mu ya yi a kimanin miliyan 143 nan da dubu ɗari da da uku uku da bakwai da yan kai an gani gashi nan yanzu za ku duba su macen baras ɗinmu ga sa 1993 wannan shi ne hanyar da za ku bi ku siya wannan coin na safemas na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da na gode assalamu alaikum